Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19,39,49 da kuma 60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da kuma niya murya Arewa ko kuma ya Afrik zango na 200.5 a kasar Ghana ana iya kama mu Alfa kuma Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a koda yaushe akan akan hausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau talata 23 ga watan Afrilu 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. kasar sri lanka ta kafa dokar ta ɓaci bayan da ta zargi wata karamar ƙungiya mai tsatsauran ra'ayin addini da ta kai hari da ya sanadin mutuwar mutane 290 amurka za ta kawo ƙarshen yafe takunkumi ga ƙasashe biyar masu sayan man fetur ɗin ƙasar iran sannan shugaban amurka donald trump ya ruga kotu don hana wani kwamitin majalisar tarayyar amurka bayar da sammacin bayani kan shi trump din da kuma harkokin kasuwancinsa kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a najeriya malaman addinin musulunci na bangaren sunni da shi'a sun gudanar da wani taro kan tsaro ko me ya zaburar da su hankalin kowa a tashe ki duk ko ina ƙasar nan yasa ga muhimmancin cin al'ummar musulmai na Najeriya baki daya da kungiyoyi daban-daban da muke da su da waɗannan kowane ko daban-daban mu tashi mu yi kawo namu gudunmuwa Haka kuma za ku ji cewa wasu ƙungiyoyin rajin shugabanci na gari da wanzar da demokuraɗiyya sun gudanar da wani taro a Kano domin samar da wani daftari ko menene muradin shirin taron? Tunda yanzu an shigo sabon mulki ne zaɓe ya ƙare. muka ga ya kamata mu wannan zaman na mu kintsa gidanmu mu duba batutuwa kamar yadda ka shawara an tattauna kan batun ilimi batun mata batun matasa har da batun tattalin arziki sannan kuma muna tafa da shirin tsaka mai wuya kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Sri Lanka ta kafa dokar ta ɓaci bayan da ta zargi wata karamar kungiya mai tsatsauran ra'ayin Islama da kai harin nan da ya sanadin mutuwar mutane 290 da raunata wasu ɗaruruwa kuma a ranar isa ta Lahadi. Gwamnatin kasar ta ce tana kan binciken ko shin wannan kungiya na da alaka da wata kungiyar ta'addanci ta kasar waje. Ko da yake ma Firaminista Ranar Wasir musingi ya tabbatar cewa a gabanin aukuwar lamarin labaran kasar ta samu wani bayanin sirri daga wata hukumar leƙen asirin wata ƙasa mai nuna cewa ana shirin kai wannan harin yadda aka yi amfani da kwarewa wajen tsara waɗannan jerin hare-hare guda takwas waɗanda aka auna kan majami'u da otal-otal ya girgiza kwanciyar hankalin da aka shafe shekaru wajen goma ana mora a wannan ƙasa ta kan tsibiri ya kuma kaɗa masu bincike da jami'an gwamnati ba mu yarda cewa waɗannan hare-haren wata ƙungiya ta wasu mutanen da ke cikin wannan ƙasa ce ta aikata ba abinda mai magana da yawun gwamnatin ƙasar rajita sanatarta ya gaya ma manema labarai kenan ya ƙara da cewa duk da duk yadda aka yi akwai wata alaka tsakanin harin da wata babbar ƙungiya ta ƙasa da ƙasa amurka za ta kawo ƙarshen yafe takunkumi ga ƙasashe biyar masu sayan man fetur ɗin ƙasar iran a yunkurinta na wato ƙara takurar iran ta kawo ƙarshen yawan takalar da take yi a ta fuskar soja a gabar ta tsakiya ta wajen gurgunta babbar hanyar da take samun kuɗin shiga manufar wannan matakin shine hana iran sayar da mai kwata-kwata wanda hakan zai sa gwamnatin ƙasar ta kasa samun kudaden shiga a cewar fadar shugaban amurka ta white house a wata sanarwa ta jiya litini ya fi takunkuman zai zo ƙarshe ne a ranar biyu ga watan mayu ga ƙasashe uku ƙawayen amurka wato japan da koriya ta kudu da turkiya sannan sai kuma ƙasashen china da india bugu da ƙari italiya da girka da taiwan tuni suka daina siyan man iran kamar yadda amurka ta bukaci su yi To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na Amurka a nan birnin Washington DC. shugaban amurka donald trump jiya litini ya ruga kotu don hana wani kwamitin majalisar tarayyar amurka bayar da sammacin gabatar masa da bayanan da suka shafi shi trump ɗin kansa da kuma harkokin kasuwancinsa daga wani kamfanin aikin akanta wanda ya shafi shekaru yana masa aikin akanta dan majalisar wakilai elijah cummings wanda shine chairman din kwamitin binciken al'amura na bukatar bayanai na tsawon shekaru goma game da trump daga kamfanin maza usa to amma shugaban kasa da rukunin kamfanoninsa sun faɗa a karar da suka shigar ta haɗin gwiwa cewa sammacin bayyana irin waɗannan bayanai bai yiwuwa saboda ba abu bane da ya shafi harkokin majalisa. karar da trump ya shigar ta kuma kara da cewa a maimakon 'yan majalisar wato 'yan majalisa da ke jam'iyyar democrat su haɗa kai da shugaban ƙasar wajen aiwatar da harkoki na bai ɗaya da za su amfani amurkawa sun fi dukufa wajen bincike-bincike don su samu abin da za su yi amfani da shi wajen jima shugaban ƙasa a siyasance. masu jagorantar zanga-zanga a sudan sun ce za su ci gaba da zanga-zanga a birnin khartoum tare da yin banza da bukatar wato shugabannin mulkin soji na kasar ta su kawo ƙarshen zanga-zangar su kuma kauda shingayen da suka kakkafa a kan hanyoyi ƙungiyar ƙwararru kan harkoki daban-daban na ƙasar sudan wadda ke jagorantar zanga-zangar ta bayyana jiya litini cewa za a ci gaba da zaman girshen har sai an kafa gwamnatin farar hula kungiyar na kiran da a yi maci na nuna bijirewa a yau dinnan talata sannan a kuma yi ranar alhamis na nuna lallai ba a yarda da halin da ake ciki ba ranar litinin masu zanga-zanga da kansu suka rika aikin duba ababen hawa akan hanyoyin da ke inda suka yi tunga a hedkwatar sojin kasar da ke birnin hartun majalisar mulkin sojin sudan ta yi kiran da a gaggauta buɗe hanyoyin da kuma kawar da shingaye a inda masu zanga-zangar suka yi tunga amurka ta yi tayin tukwicin dala miliyan goma ga duk wanda ya ba da bayanin da zai iya kaiwa ga gurgunta hanyoyin da kungiyar hamas ta lebanon ke samun kudaden tafi da harkokinta ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ba da sanarwar tanada tukwicin a jiya litini inda ta ce za ta baiwa duk waɗanda suka ba ta bayani kan manyan masu bayar da kuɗaɗe ga ƙungiyar ta hezbollah da kuma kamfanonin da ke taimaka mata kai har ma da bankunan da ke taimaka ma ƙungiyar wajen mu'amala da kuɗi za a bayar da tukwici ne ƙarƙashin shirin reward for justice wato shirin biyan ladar taimakawa a tabbatar da adalci wanda kafin nan ya mai da hankali wajen biyan tukuici ga waɗanda suka bayar da wato bayanan da suka kai ga kama 'yan ta'addan da ake nema. Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. sai fagen rahotanninmu a najeriya malaman addinin musulunci na cikin gida da waje daga mazhabobin sunni da shi'a hamsin ne suka halarci wani taro na kokarin gano bakin zaren rashin tsaro da ma wasu dalilai da suka jibanci tashe-tashen hankulan jama'a musamman ma matasa saboda su ba da shawarwari ga mahukuntan kasar wakiliyarmu madina dauda ta halarci taron ga rahoton da ta aiko mana daga abuja Malaman sun mayar da hankali akan matsaloli da suka kama daga ayyukan ta'addanci da sace mutane a garkuwa da su domin samun kuɗin fansa. Da ya ƙici ya ƙi cinyewa a jihohin Arewa irin su Zamfara da Kaduna da Katsina da jihar Benue kuma yake ƙoƙarin mamaye ƙasar. daya cikin shugabannin cibiyar yaɗa kyakkyawar fahimta tsakanin mabiya addinai Muhammad Nureni Ashafa ya bayyana abin da ya zaburar da su wajen yin wannan taron. Hankalin kowa a tashe ki duk ko'ina ƙasar nan. Kisa ga muhimmancin cin al'ummar musulmai na Najeriya ga baki ɗaya da ƙungiyoyi daban-daban da muke da su da wa'annan kowane ɗariku daban-daban mu tashi mu yi kawo namu gudunmuwa da za mu yi domin ganin mun taimaki gwamnatin tarayya mun kuma taimaki kanmu da kanmu domin magance waɗannan musibu da yake faruwa na rashin tsaro a wannan ƙasa. Malaman sun fito da wasu muhimman batutuwa goma sha biyu da a ganin su ke haddasa rashin jituwa da rashin yadda da juna a cikin al'umma. Su ne son zuciya, rashin gaskiya da ƙin neman sanin addini. A nan shehin malami a fannin inganta zamantakewa da zaman lafiya ba Amerike kuma ɗan asalin Masar. Farfesa Amir Abdallah ya yi bayani. When people have issues and problems, there are tendencies to bring sometimes the worst in people. Farfesa Abdalla ya ce idan ana samun matsaloli da ke taɓa rayuwa da zamantakewan mutane dole ne mutane za su nuna damuwa ta hanyar bijirewa da ka iya kawo tashin hankali a ƙasa. Amma idan akwai fahimtar inda matsalolin suka taso za a iya daƙile su. Yaya mahalarta taron ke kallon wannan yunkuri? Da farko ga Hajiya Maryam Dada. Dama mata su ne iyaye, kuma su ne suke zama da mazansu, kuma su suke ba da shawara, kuma su za su iya magana a ji, za su iya tayar da abu, za su iya kwantar da abu. So na ga insha Allah muka zauna muka samu haɗin kai tsakanin junanmu da gane abin da muke ciki domin akwai rashin ganewa wa'insu ba su san menene ake ciki ba wasu ma ba san abin da ake ciki ba sai dr nuruddin lemu tsoron allah zai taimaka wurin neman gaskiya a yi adalci wurin magana a yi adalci wurin neman gyara kuma tabbata cewa duk da yadda za a warware abun za a yi abun ta yadda zai amfani jama'a nan gaba malaman na cike da fata na ganin cewa majalisar kungiyar musulunci ta ƙasa za ta yi hoɓɓasa wajen ganin an bi shawarwarin bayan taron waɗanda ke da hanyoyin daƙile matsalolin iri daban-daban. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a da Madina Dauda, har yanzu dai muna Najeriya yayin da ake shirye-shiryen bukukuwan rantsar da sabuwar gwamnati a matakan tarayya da na jihohi a ranar 29 ga watan mayu bayan kammala zaɓukan ƙasar yanzu haka ƙungiyoyin rajin shugabanci na gari da wanzar da demokuraɗiyya na gudanar da tarukan muhawara domin samar da wani daftari da za su bibiyi yadda gwamnatoci za su magance matsalolin da ke damun al'umma a sassa daban-daban na ƙasar daga kano ga rahoton da mahmud ibrahim kwari ya aiko mana Ƙungiyar waya da kan jama'a kan harkokin demokradiyya ta Organization for Community Civic Engagement haɗin gwiwa da ƙungiyar National Endowment for Democracy suka shirya taron muhawarar tare da tattaunawa akan batutuwan da suka shafi makomar rayuwar al'umma a matakai daban-daban. Kwamar da Abdulrazak alkali da ke zaman jagoran shirya taron wadda jami'an ƙungiyoyin rajin shugabanci na gari suka halatta ya yi ƙarin haske game da muradin shirya taron. Tunda yanzu an shigo sabon mulki ne zaɓe ya ƙare. muka ga ya kamata mu wannan zaman na mu kintsa gidanmu mu duba batutuwa kamar yadda ka shawara an tattauna kan batun ilimi batun mata batun matasa har da batun tattalin arziki wanda mun ɗebi wasu batutuwa wanda muke son mu tsefe su mu rubuta su a rubuce kuma nan gaba mu nemi mu ga gwamnati suna shiga cikin ofis mu kuma ya kasance mun sallama bayyana musu wannan batutuwa da muke son mu ga sun aiwata a jihar Kano. Masana da masu sharhi a fannoni daban-daban ne suka gabatar da makala. Malam Abdulgani Rufai kwararre ne akan harkokin fasahar sadarwa ta zamani ya yi tsokaci dangane da amfani da kafar sadarwa ta zamani domin tabbatar da shugabanci na gari. hakika muna cikin wa'anda duniya ta yadda mun fi kowa amfani da fasahar sadarwa a yanzu Ah, muka yi la'akari da yadda su kansu ko da shugaban facebook da ya zo ya yi magana akan yawancin masu amfani da dandalinsu ma da hausa ake amfani sai dai inda gizo ke sakar shi ne ba'adin amfanin da muke da shi ba amfani ne wanda ike wanda zai samar da wani ci gaba na ku zo mu gani ba kamar an fi amfani da shi wurin alaka ta mutum da mutum ko soyayya ko wasu abubuwa irin wayannan kalubalen da ke gabanmu a yanzu shine yadda za a yi a wayarwar mutane kai yadda za su yi amfani da wayannan dandula ta bangaren sana'a dogaro da kai da kuma samar da ci gaba na gari. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da mata ke korafi kan yadda maza suka mamaye madafin iko a fagen siyasar Najeriya. Malama Fatima Adamu 'yar gwagwarmayar nema mata gurbi a shugabanci a matakai daban-daban na cewa. Ɗaya daga cikin babban matsalar shine cewa shi siyasa abu ne da ake bukatar kuɗi su kuma matan nan gaskiya ba masu irin wannan kuɗaɗen ba ne wanda ake takara da shi in ka lura nawa aka siyar da fom kawai a wayannan um, kujerun na takarkarin da aka yi babban fata dai shine wannan sabon salon yin yunkuri na ƙungiyoyin rajin demokaradiyya ya haifar da sakamako mai alfanu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Madalla gaida Mahmud Ibrahim Kwari har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe ɗaya da minti goma sha biyar na dare ga Aliyu Mustapha da shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. dole ne an kai yanayin da ko gwamnati na so ko ba ta so sai an rika samun horo da matasanmu a ƙauyuka ana ba su horo da yadda za su sarrafa makami a ɗan sa musu 'yan sojoji ko kwaya biyu ko uku su zauna tare da su a wannan yanki da makaman da za su iya amfani da shi in waɗannan 'yan ta'adda sun zo musu. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai waya. Sunana Honorable Traki Yahaya Abubakar ina jin a Najeriya ba a taba samun mutanen da suka wahala ba irin jama'a mu na Zamfara ko mutanen North East wato Maiduguri da Yobe da sauransu waɗanda ke wahala da Boko Haram ba su yi irin wahalar da jama'a mu na Zamfara suka shiga a ciki ba sun rasa rayukansu sun rasa dukiyarsu kuɗaɗensu ma da suke amfani da su wajen ci abinci an karɓe an sa sun sai da gonakinsu domin ba da kuɗin fansa an kokone dukiyarsu abincinsu da komai yanzu da a shugaban ƙasa ya farga an ɗan sa ci gaba kaɗan an kawo sojoji ana nan ana ɗan patrol an ɗan samu ci gaba ko yaya amma har wa yau muna neman shugaban ƙasa da duk wani mai ruwa da tsaki ta hanyar tsaro ya shigo jihar zamfara ya ba mu dukkan taimakon da ya san zai iya ba mu domin a kawo ƙarshen wannan bala'i da ya shahe mu a jihar zamfara. To kamar da kuka ji duk da cewa an fara samun alamu da ke nuna ana samun nasara a yakin da sojojin Najeriya na sama da ƙasa ke yi da 'yan ta'addar jihar Zamfara. Akwai alamu kuma da ke nuna su kansu kungiyoyi ko hukumomin tsaro na Najeriya jaddadin kullum suna ganin sai sun canja salo domin su waɗannan mutanen da suke kaiwa hare-hare da kuma suke son su ga bayan su su ma kullum suna canja nasu salon. Hata ita kanta rundunar 'yan sandan Najeriya ta gano cewa dole sai da canja nata rawa din a dagar da take ja da mutane da ke satar mutane da kuma tare hanyoyi a Najeriya. Sofeta Janaral na 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya ce ya zama wajibi 'yan sanda su canza sabon salo duba da yadda ita ma matsalar satar mutane da neman kudin fansa da ta'addancin 'yan bindiga daɗi ke ɗaukar wani sabon salo yanzu a Najeriya. You cannot be doing the same thing over and over and expect different results. Ya ce ba za ka yi ta ɗaukar mataki iri ɗaya ba kullum kullum kuma ran samun sakamako mabambanta ko da ba ga sauya salo a cewar masanin tsaro group captain sadiq garba shehu mai ritaya lalle yana da kyau a duba lamarin kayan aiki ga jami'an tsaro shi dai sha'anin satan mutane abin da yake kara nuna mana babu kayan aiki a irin wannan wuri alal misali da aka ce an ɗauki mutane an shiga daji Tipikali abin da za a amfani da shi shine jirgi mai saukan angulu wanda zai bi ta kan wannan dajin yana ganin mutanen nan a ƙasa ina suke tafiya kuma yana da kayan ah, rediyo wanda zai faɗa mutane kasa ga mutanen nan sun yi nan ga mutanen. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaishe kamar Hassan, to wasu daga cikin mututuwan da muke son mu taba shirin tsaka mai wannan safiya a yau wanda wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Lika ya shirya mana a tsakanin Lawi Zubairu na mama da kuma wani tsohon hafsan soja wato Major Yaya Shanko za su hada da ko ya kamata um, a baiwa matasa makaman da za su dinga kare unguwanni da ƙauyuka da garuruwansu ashe kuma lokaci bai yi ba da ya kamata a ce an fara koyar da ɗaliban makarantu hanyoyin da za su kare kansu da yan uwansu da dangin su da wurarensu? akwai wani kuskure da ake yi a gudanar da ayyukan tsaro a ƙasar nan za a kai farmaki yanzu kamar a misali irin dazuzzukan da ke zamfara din nan a koro na mutane ko a ce an kai farmaki an halaka su maimakon gwamnati ta yi kokarin tabbatar da ta ajiye wata runduna a wurin ko rashin girmanta ta yadda su ne za su yi securing wannan gurin ya nuna wa wa'ancan mutane 'yan ta'adda cewa fa gwamnati ta riga ta karbi wannan wuri hankalinta ya dawo wannan guri ba za su sake dawowa wannan guri ba a'a daga an kora su sai a dawo kuma a sake kwanciya a Abuja ko a Kaduna ko a babban birnin jihar Zamfara wato Gusau sai sun gamsu kuma su ma sun ga babu wannan tsaron da aka yi musu farmaki a kai sai su sake dawo ci gaba da cin su babu babbaka lokaci ya wuce da za a rika barin rundunonin sojoji da na 'yan sanda a cikin birane bayan kuma ko da a dazuzzuka na aka je aka sa su ko ba sa komai kazar-kazar din da suke yi kadai ya isa ya sa 'yan ta'addar su nisanci irin wannan wuri daga cikin tsare-tsaren da ya kamata ya haɗa yau dole ne an kai yanayin da ko gwamnati na so ko ba ta so sai an rika samun horo ga matasanmu a ƙauyuka ana ba su horo da yadda za su sarrafa makami a ɗan sa musu 'yan sojoji ko kwaya biyu ko uku su zauna tare da su a wannan yanki da makaman da za su iya amfani da shi in wa'annan 'yan ta'adda sun zo musu don saboda ai ba wani abin bane suke takama da shi su 'yan ta'adda wa'annan dai makaman ne to yau ko a musulunci dai an tabbatar mana cewa ya kamata mu tanadi abin da zamu kare kanmu da shi a gidajenmu to wanda zai zo ma gida da AK47 kai kana da wuka ko kuma takobi ko mashi wani irin tanadi kai kenan naka sarfata shi ko kuma kai maganin sa kaga wannan bai dace ba ko kuma ce ba a tsari ba amma ah, wadda ke ya shinku za mu dawo gunka Eh, in ka tuna kasar new zealand dole ta nemi soke amfani da makaman nan saboda wani abu da branton tarrant ya aikata kwanaki a masallatai eh, barista zubairu na mama azu kana yawan kawo maganan sarakunan nan ko ba zan manta ba akwai eh, wani wanda ina zuwa akwai wani wanda ya tuba daga wannan sana'a ta satar mutane abubakar shumo wanda muka yi hira da shi muka sa a sashen wasu na murar amurka shi ma ya nuna muhimmancin sarakunan nan me kake so ka kara ne da a kara fahimtar wannan lamarin. akwai wani hanzari da ka kawo ɗazu game da batun matsayin gwamnonin jihohi don irin kokari suke wajen inganta tsaro musamman a wani da muka samu kanmu wannan yanayi da muka tsinci kan arewacin Najeriya. Kaga shi maganan abin da Malam Nasir Erifa ya gwamnan jihar Kaduna yi a hanyar hanyar ta zuwa hanyar ta daga Kaduna ta zuwa Abuja dole a yaba mai. In ka manta ba kuma in ba manta ba masu biyan abubuwan da yake ciki kusa a wannan makon ya taɓa hannu akan doka musamman wanda ya nuna ma kenan tuntuni yana cikin tunaninsa wannan matsala tana yana cikin tsarin abubuwan da yake gudanarwa na gwamnati ya yi yunkuri ya ɗauki matakai kwayar matakai ya huɓɓasa wajen ganin cewa wannan magana a wannan matsala an magance shi ke sa kai eh, da ake cewa ya kai eh, baci gaban eh, majalisar jihar shi musamman ya shafi wani irin hukunci ya kamata a yi wa masu garkuwa da mutane da an an yare ta hannu a dokunan sai kenan za mai adalci ya nuna yana cikin gwamnonin arewa da suke ba wa shugaban ƙasan nan namu goyon baya wajen ganin cewa an magance matsalar tsaro da ake fama da shi a yau a arewacin najeriya ga shi shi ne gwamnan farko ya fara zuwa majalisar jihar sa zantar da hukuncin kisa ya kuma gaggawan rattaba hannu akan wannan kuka da aka zantar a majalisar jihar sa wannan abin a yaba mishi ne abin a jinjina mishi ne ɗaya kenan kuma ya wajaba duk gononin arewacin najeriya har da ma najeriya baki daya su tashi su hubɓasa su koyi da abin da wannan gurzon zonin jihar kaduna ya yi makon jiya kuma ya kamata mu sake yi duk ƙasar nan duk jami'an tsaron ƙasar nan duk gononin ƙasar nan da tsarin da kananan hukumomin ƙasar nan su gane cewa matsalar tsaro ya sauya yanayi a najeriya an samu canjin yanayin matsalar tsaro a najeriya ina batun yaƙi yaƙi ba da magana ta'addanci ne yan bindiga daɗi yan duk dai an san mai mulki fama da shi so a canza tsarin bawa tsaro fifiko a yi la'akari da wannan matsalar da muke fama da shi abu na gaba shi ne batun cewar kamar ofisa ya magana a horar da matasan ma ƙauyuka akwai hatsari aka tashi ka horar da musu da bindiga kawai mutanen matasan ma wa'ansu da yawa ba an ɗauki kadai ka abin da zan amince a yi shi ne a samun matasan mu aiki ya yi wata magana kuma da ke cewa a samu masu jami'un tsaron nan namu a musu mutuni na musamman a zango-zango na musamman musamman inda ake ake fuskantar barazanar eh, garba da mutane da fashi da mutane da irin wannan abubuwa na tsaro to ni a ra'ayina ba nan ma kawai za a tsaya ba duk jihohin kasan nan gaba daya musamman arewacin najeriya a yi a ɗauki matakai na gama gari irin wannan duk jihar da ke arewa a yi wannan irin tsari a kullum da tsari ingantacciya wadda duk da ake tunanin ya jeji kafin wasu su yau ta bin ta za a yi arna za a iya tsaro na iya taɓa tsaya duka ɗau waɗannan matakai saboda inganta tsaro saboda kare rayuwar mutane da dukiyoyin al'umma a da su Najeriya ki da a gan ka sani ba wannan so a sabon da ke faruwa yanzu akwai rahotanni da nuna da dama na yadda cewa eh, ehm, hakimai da dagace na ƙauyuka suna karɓar kuɗin haraji da wajen cikin mutane sai ji a tafka barna a ta musu wani hasiki da kada ba zuwa ba suna yin shi don tsoron kar a ta musu bane ko don wani sakamako da nuna shi na ko iyali ba a suna yin shi ne saboda abin da suke samu ne ta ta yin abin da suke son wannan har ka ta tsaro irin wannan wallahi ba ta yin tasiri sai da haɗin baki ɗan ƙasa musamman shugabanni na ƙananan eh, tsaruka da dangantai da hakimi. Yawwa. Gudunmawa da ke bayarwa sun ce wani abu ta yi kyau ko ta lalata. Marisa Zubairu nawa bari mu koma wajen majayin shinku na ji ya yi shiru ma yana sauraron ka watakila ya ji duk abin da ka faɗa. Eh. Ah, bari shi goma da wannan tambayar kafin watakila yau kai abin da za ka faɗa ka kawo maganan makaman nan na ma misali da illar da aka samu a ƙasar New Zealand kwanan nan. Ah. Ya za ka kwatanta wannan shawarin naka da batun New Zealand? To ai abin da na ɗauko magana a kai in barista ya fahimce ni ai akwai kundin tsarin mulkin ƙasa a inda aka yi magana tabbatar da rundunonin tsaro na soja akwai sashen yana kan shugaban kasa yana da hurumin ya sa a makarantu a rika da 'yan makaranta al'amuran da suka shafi tsaro da aikin soja abin da muka sani kamar ake cewa cadet a secondary school mu wannan irin horo da ake renawa da irin yadda za a dan ba mutane eh, horo ta yadda za su iya kare kansu akan wasu al'amura in irin wannan yanayi ya taso to ana da dama a iya samar da irin kamar cibiyoyin da ka ji na faɗa a kai don tabbatar da cewa sun taimaka wa hukuma wurin tabbatar da tsaron abin da ya same iya shafi yankinsu kuma ai ko a irin kasashen da aka ba da damar mallakan makamai wa'annan ma ba da makaman su ma akwai ka'idojin da ake bi kamar zubo a nan kasar ai har yanzu ana ba da makaman damar mallakan makaman kuma akwai hujjoji ana misali daga cikin hujjojin da zaka ji sun ba a ce mutum sai ya kai shekara arba'in sai yana da cikakkiyar lafiya ta kwakwalwa sai kuma idanunsa suna da lafiya saboda in zai auna bindiga ba zai kuskura abin da yake nufi auna ba sannan a lokaci lokaci ana buƙatar ya gabatar da wani makami don a rika duba to irin wannan bindiga ta da bulbarar kenan da ake magana to amma yanzu su da ake faɗa da su suna da makaman da sun wuce wannan ne duk wani makami da rundunar soja ko tsaro take takama da shi su ma irin shi suke da to sai a tsaya a haka ana kallon su bayan sun sha karfin jami'an tsaron nan jami'an tsaron nan ba su kai yawan da za su iya magance su ba a ce ba za a ɗauko wata hikima ko wani hanya da za a samu a kare yawan waɗannan jami'an tsaron ba. To gaishe kuma malamai to wannan shine karshen shirin yau sai Allah ya kamu da na wato mu zo mu ci gaba muna godiya ga bakin namu wato barista Zubairu na mama da kuma ya Yahaya Shinko ta da musamman shi wakilin namu Nasiru Adamu kayan Gombe da ya shirya shirin ya aiko mana shi. A madadin su duka ne Ali Mustapha Sokoto a Washington ku ne lafiya. Madalla gaida Aliyu Mustapha kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. To a takaice kasar Sri Lanka ta kafa dokar ta ɓaci bayan da ta zargi wata karamar ƙungiya mai tsatsauran ra'ayin Islama da kai harin nan da ya yi sanadin mutuwar mutane 290 da raunata wasu ɗaruruwa kuma a ranar Ista ta Lahadi. amurka za ta kawo ƙarshen yafe takunkumi ga ƙasashe biyar masu sayan man fetur ɗin ƙasar iran a yunkurin da take yi na ƙara takura ma iran ta kawo ƙarshen yawan takalar da take yi ta fuskar soja a gabar ta tsakiya ta wajen gurgunta babbar hanyar da take samun kuɗin shiga shugaban amurka donald trump jiya litini ya ruga kotu don hana wani kwamitin majalisar tarayyar amurka bayar da sammacin gabatar masa da bayanan da suka shafi shi trump din da kuma harkokin kasuwancinsa Masu jagorantar zanga-zanga a Sudan sun ce za su ci gaba da zanga-zanga a birnin Khartoum tare da yin banza da bukatar shugabannin mulkin sojin ƙasar ta su kawo ƙarshen zanga-zangar su kuma kauda shingayen da suka kakkafa kan hanyoyi. Amurka ta yi tayin tukwicin dala miliyan goma ga duk wanda ya ba da bayanin da zai iya kaiwa ga gurgunta hanyoyin da kungiyar hezbollah ta labanan ke samun kudaden tafi da harkokinta to masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi kafin mi sallama muna mika sakon ta'aziyya zuwa ga iyalan lawali adamu shugaban kungiyar farahula ta map wanda ya rasu a yammacin jiya litinin a birnin yamai bayan ya yi fama da gajeruwar rashin lafiya za a yi jana'izarsa a yau talata da misalin karfe takwas na safe yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cd da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu ta yau na shwan khali ni muhammad hafiz baballe ke cewa sai mun haɗu a shirin mu na hantsi. Afrique. Le monde aujourd'hui.